DW lafiya jari. Yayin da ake ci gaba da samun sauƙin cutar corona a nahiyar Turai, wani yankin da cutar ke ƙara yin ta'adi takan kuma ƙara bazuwa shine yankin Latin Amurka. Hasali ma a Brazil da kuma wasu ƙasashe a nahiyar Afirka, inda ake ƙara samun yawan masu harbuwa da cutar. misali Najeriya Shin menene dalilin sake samun karuwar masu fama da ciwon na corona a Najeriya? Haɗe da wannan lockdown ɗin ana tunanin daman in aka ɗan buɗe zai karu saboda wasu abubuwa da suke karuwa. So matakan da ake sawa a yi na kiyayewa kar ya faru sai ka ga akwai karancin bin waɗannan ka'idojin. Muna tafe da ƙarin bayani sai a biyo mu sannu a hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar. a cikin watan maris da ya gabata a najeriya yawan masu fama da cutar ta corona 44 ne kawai kafin daga bisani adadin ya rika karuwa da sannu a hankali a lokacin da aka kafa dokar kulle an samu rangwamen cutar sai dai bayan ɗage dokar mutane sun yi fatali da matakan rigakafi a cewar dr maryam abubakar shugaban asibitin fatima clinic da ke a kaduna tarayyar najeriya wannan karuwa da wannan cuta yake ta corona ban ga yana raguwa ba ma sai karuwa amma abin da na zauna na kara tunani matakin da aka ce mu ringa ɗauka mutane da yawa ba ma ɗauka yanzu da za a fita yanzu duke za ka ga mutumin da ya sa takunkumi wanda ake ce ma nose mask in aka kaje mutane goma akalla za ka ga kila mutum biyu biyun ma zai sa shi ne a kasan bakin shi chin max ya koma yanzu ba nose max ba wasu suna ganin kama ana hana su takura ne wanda ka zauna ka yi magana su ce mu ke cutar ta kama ki ne ko kin ga wanda cutar ta kama to duk wannan abin yana cikin abin da ya sa cutar nan tana yaduwa kuma da wannan yanayi yadda turawa italy aka dinga raba link in kai ka wannan kai gogulin wannan link din zaka sa a asibiti ko lagos kadai ko nan kaduna ne in akwai wanda suke isolation center yadda muke gani kuma suna batilin ga resorts ana yin tesis positive positive a nuna ma duniya ni na yadda na sani na amince saboda me na san akwai wannan cuta ta covid-19 kuma gaskiya ya kama mutanen da na sani 'yan uwana abokan aiki na. But ya za a yi? Dole ne mu ɗauki matakan tsoro, amma wasu ba sa son ɗauka, wasu ba sa son kiyayewa. Misali, a Kano a cikin watan Afrilun da ya gabata, ministan kiwon lafiya na Najeriya ya ce mutane 979 suka mutu a garin. waɗanda ake dangantawa da ciwon na corona abinda ya sa gwamnatin ta tarayyar najeriya ta tura da wata tawaga domin tantance abin da ke faruwa dr hassan ibrahim shugaban asibitin biba da ke a tudun wada kaduna tarayyar najeriya ya ce dama an yi tunanin hakan za ta faru haɗe da wannan lockdown ɗin ana tunanin dama in aka ɗan buɗe kaɗan zai ƙaru saboda wasu abubuwa da suke ƙaruwa sai abubuwan da kuma still ana tunanin zai ƙaru da kuma muke gani yana alamun ƙaruwa ana ta ƙoƙarin ƙara gwaji ana ta kokarin ƙara gwaji to duk gwaji in an karu damun ai ana ganin rashin a ce an samu ya karu shine in ba lissafin gwaji inda ba a gwada ba ba tabbacin akwai amma inda ana gwada to akwai karuwan shi to karin gwajin da ake shi ma yana tunanin yana abin da cewa eh za a samu yawa ya karu kaga duk waɗannan waɗanda suke cikin lissafi ne to akwai wanda kuma ba sa cikin lissafi wanda bai tunanin da yake hargitsawa shine a cikin al'umma din banda yaɗuwan da aka yi na community spread da ya faru to matakan da ake sawa a yi na kiyayewa kar ya faru sai ka ga akwai karancin bin waɗannan ka'idojin lokacin da za ka ga cewa a ƙasa da ake haka ko jihar mu da muke ko ina ake ranakun da aka lokacin da aka ce kar a fita ranakun da aka ce kar a fita kaga akwai ƙidajen mutane da za su fita sai ga su sun fito da ka'ida suna sa wannan takunkumi ana nesa nesa sai ga kuma ko ina aka je akwai abun wanke hannu ko na sawa a hannu to duk ran da aka ba da izinin fita kuma ko a ce a je kasuwa a so abinci sai ka ga kawai kamar irin ba a taɓa yin wannan ciwo ba irin an cire shi wannan takunkumin ba abin dokan shi cakudewa ana cakudewa irin an manta an ci gaba da irin hanzari ta irin wannan haka to kaga a wannan kuma sai ga abin ya yamutse kuma an koma gida shin dokto kuma ta yaya cutar ta rika yaduwa tsakanin al'umma daman duk wanda ya kamu ana tunanin cewa in ba a ɗauki matakai ba ko kuma yanayi kafin a ankara zai ba wasu mutane biyu uku haka wannan ma cikin biyu uku haka za su ba da biyu uku haka to abin ne ake exponential growth za su iya karuwa to dama ana da wannan a tunani a wannan matsayi na inda ake ciki ana tunanin irin haka dama zai faru so saboda so shi yasa in aka samu mutum ɗaya. dan an ba da ƙididdigar mutum ɗaya sai ga to ana tunanin ba nan lalle zai tsaya ba so ana ba da wannan allowance a yi wannan abu da cewa contact tracing har a kamo duka wa'annan daidai gwargwado inda za a samu so wannan karuwan kaga daman yana nan in an ce mutum daya ya faru a kasa to ana ganin ai ba mutum ɗaya bane ya kamu kaza ne ya kamu to ana samu sai dai in an sa aka dakile a lokaci daya to kaga wannan abin da irin alissafe ana tanin daman zai faru so kaga wata iya an dauki matakan da za a ce to irin wa'annan haka za a samu an yi ta samun koma baya duk da irin aikin gargaɗi na wayar da kan al'umma da masu aikin sa kai ke yi na faɗikar da jama'a akan mahimmancin yin rigakafi na kamuwa da cutar ta corona yusuf idris amoki shugaban masu aikin sa kai na faɗikar da al'umma akan cutar ta covid a najeriya ya ce sun yi ta gamuwa da cikas a kan aikinsu. To ɗaya dai daga babban kalubalen da muke fuskanta a yanayin aikinmu shine a rawar da gwamnati ke takawa. a wajen faɗakarwa da kuma mutane su yadda cewar e ita wannan cutar gaskiya ce to kaga a matakin unguwanni akwai limamai da kuma masu faɗa aji da kuma ƙungiyoyi na sa kai kamar irin wannan ƙungiyar tamu waɗanda ya kamata a ce gwamnati ta jawo su kusa kuma tana ainihin ba su ah, information waɗanda ya kamata to amma kuma sai ka tarar cewar gwamnati ba ta su kusa ko da sun kusanci gwamnati gwamnati kamar koransu suke ba su ba su wannan dama ko fuska domin a matso a ba su duk wani a ah, karfin guwar da za su je tallafi da karfin guwar da za su je su ainihin faɗakar da mutane a unguwanni da sako-sako to wannan na daga cikin abin da ya sa za ka tarar cewar yanzu mutane suna kamar ɗari-ɗarin ko wannan cutar ma gaskiya ce ko ba gaskiya ne ba so wannan na cikin kalubalen da muke fuskanta kuma ina ganin yadda gwamnati take ainihin tafiyar da abin yana daga cikin abin da ya sa abin yake da eh, ci gaba da yaduwa so shawarar da za mu ba gwamnati shine ta jawo kungiyoyi masu fada aji malamai da mutane individuals waɗanda sun faɗa unguwanni ana ji maganar su ta jawo su ta waya musu su da kansu kai domin su je su waya jama'a da kai to muna sa ran idan aka ɗau wannan matakin za a samu sauki kuma muna son gwamnati ta ɗauki mataki yadda kamar take kamfen na neman zaɓe to ta mai da hankali a irin wannan kamfen ɗin tunda wannan ya shafi rayuka a ƙarshe dr maryam abubakar ta yi gargaɗi ga al'umma a rage cunkoso in ka je yanzu an ce wai ba a buɗe kasuwanni ba sai wata kasuwar makaranta cunkoson wannan kasuwa kaɗai allah na tuba ta isa ma korona ta kama mu saboda menene in wani ya je kasuwa ya ɗauko maka bidiyon gurin sai ka ce to wannan me aka yi wannan me aka yi ina kuma neman mutane mu gane cutan nan gaskiya ne cutan nan akwai shi cutan nan tana kisa in ma na ji an ce an ya kama ɗan najeriya ana warkewa mutane nawa ya kama ba su san ma me ke su ba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokanan aiki na musamman wakilinmu na kaduna ibrahim yakubu abdurrahman hassan ke ci a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw